babu wani ɗan jihar Kano mai goyon bayan Abba Gida-Gida da yake fargabar zai iya faɗuwa zaɓe, sai dai fargabar kar waɗansu azzalumai marasa amana marasa daraja su zo su zalunce shi su hana shi zaɓar abin da yake so. Amma a yi zaɓe a irga ɗaya biyu uku hudu, wancan ma a irga man nahi ɗaya biyu uku hudu, ba wani ɗan jihar Kano ko a jam'iyyar adawa da yake shakkar za a zo a yi wannan zaɓen lami lafiya abba ya faɗi zaɓe wannan maganar da nake faɗi kai ma da ba goyon bayan abba kake ba ka kalli tsakaninka da Allah ka san gaskiya nake faɗi kai ɗan APC ko sha'aban kake ko gawuna eh, ko mawa kake ko sadiwali ka san abin da nake faɗi gaskiya ne tsakaninka da ubangijinka a ce a zo a hau layin zaɓe ba rigima ba hayaniya a dangwala a irga da yamma a ce abba ɗaya biyu uku hudu biyar gawuna ɗaya biyu uku hudu biyar wani lami lafiya kowa har gawunan kowa zan abba zai ci zaɓe duk wata ƙumbiya ƙumbiya sai dai ta ƙare a kan cewa kar a murɗewa abba zaɓe amma ba mai shakkar zai ci zaɓe wannan kenan to idan mun yadda da wannan wani saƙo nake so na isar saƙo na zuwa ga fuska biyu na farko a shugabannin jami'an tsaro ina so su sani idan kwaɗayin wani abin duniya da za a ba su a satin zaɓe kawai ko da ma za su ƙare rayuwarsu bai ƙare ba malaman zaɓe wato ma'aikatan zaɓe kenan idan an haɗa kai da ku a biya muku wata 'yan bukata ta ɗan wani lokaci ku cutar da al'umma ku hana su wanda suke so shugabance su sai wanda kaɗai ya kawo kansa da ƙarfi ke son shugabanci mutane to ɗayan biyu ne idan kun yi nasara kun iya yin hakan lafiya lafiya kun yi hakan kun ba wanda kuke so ku sani da ku da zuri'arku ba za ku taɓa yin albarka ba Allah zai tsine muku albarka kun zalunci ƙananan yara marasa lafiya tsofaffi da ɗimbin jama'a wanda ba za ku ce duk jama'a Kano ba wanda Allah yake so ba a cikinsa akwai bayan Allah wanda Allah yake so ba za ka cutar da bayan Allah Allah ya kyale ka ba rayuwarka ba ta albarka ba wannan kan aji lahira kenan dama ka san abin da yake jiranka in ko ba ku yi nasara ba to duk wani jini da za a zama ko wata rigima ko kuma abin bai yiwu ba to asara biyu kenan ku sani wannan abin amana ce kowa ya ji tsoron Allah ya tsaya akan aikinsa ya tsaya a yi zaɓe a irga a bi wanda ya ci abbal